قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون mala'iku suka ce masu, Ya ku mushrikai, ku shiga wuta tare da al'ummomin da suka gabace ku, akan kafirci da bata daga cikin aljannu da mutane, duk lokacin da wata al'umma daga cikin waɗannan al'ummomi ta shiga wuta, sai ta tsine wa waɗanda suka riga ta shiga wutar, har idan sun gama shiga gaba ɗaya sun haɗu a cikinta, sai na ƙarshen shiga waɗanda su ne makaskanta mabiya su ce wa na farkon waɗanda su ne manyan shugabanni ya ubangijinmu waɗannan manyan su ne waɗanda suka ɓatar da mu gabarin hanyar shirya kai musu azaba ninki ba ninki saboda yadda suka ƙawata mana ɓata sai Allah ya mayar musu ya ce kowane ɓangare daga cikinku suna da rabo ninki ba ninki na azaba sai dai kun jahilci hakan ba kwa ganewa